Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis biyu ga watan Janairun ashirin, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi biyar na safe kenan a Ghana wato karfe sha biyun dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. ta muhammad hafiz kungiyar mayakan iran da ke wato kungiya da iran ke mara baya daga wato da suke zanga-zangar kalubalen farmaki da amurka ta kai ta sama sun janye daga harabar ofishin jakadancin amurka a bagadaza a jiya lahadi a jiya laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa kana an ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon firaminista umaru siseko embalo wanda ya lashe zaben shugaban kasar gini bisau yayin da abokan adawarsa ke korafin tafka bagudi kanin labaran kenan duk da yake shugaban najeriya bai cikar shekara guda da wa'adin mulkinsa na biyu ba tuni 'yan siyasa suka fara batun neman shugabancin kasa a shekara ta 2023 lamarin da waɗansu ke cewa ruwa baya tsami banza gwamnati ta kasa shi yasa kowa ke marmarin ta tafi amma ba haka ba babu da da zai sa a ɗauko magana takara na 2023 wannan shi zai ja hankalin gwamnati ya kasance hayaniya ta shiga ko a apc ko a pdp a ƙasan ma gaba ɗaya rukuta su su shiga Hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta bankaɗo wasu shahinnan malaman jami'a na bogi da ta yi bayanin cewa ba jami'a da take aje mutum wanda ba farfesa ba ne ce shi farfesa ne amma a gari suna birga suna boge suna yawo suna cewa sunan shi farfesa kaza to shine yanzu ne ana tantancewa na karya da na gaskiya sannan muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. Kungiyar mayaka da Iran ke marawa baya da ke zanga-zanga kalubalantar farmakin da Amurka ta kai ta sama sun janye daga harabar ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza a jiya Laraba bayan zanga zangan da ta shige wuni biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. tun da farko jami'an tsaron amurka sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusan roba a kan masu zanga-zangar bayan sun yi ta jifa duwatsu a cikin ginin kane suka cinna wuta a kan wato bangon gidan da kuma wutar rumfar jami'an tsaro da ke kofar shiga ginin zanga-zangar ta ji laraba na zuwa ne wuni guda bayan gungun jama'a sun yi yunkurin kutsawa a cikin ofishin jakadancin sun kai dabda inda jama'an tsaro suka yi amfani da wasu wato abubuwa suka karya kyaurin karfe da ke bangaren da baki ke shiga cikin ginin masu zanga-zangar sun fusata ne a kan farmaki ta sama da amurka ta kai a ranar lahadi a kan kungiyar mayakan kai ta hezbollah farmakin da amurka ta ce martani ne na harbin roka da ya kashe wani dan kwangila ba amurki a makon da ya gabata amma dai ma'aikatar sojin amurka ta pentagon za ta aika da karin dakaru 750 zuwa yankin gabas ta tsakiya domin abin da sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya kira shirin kota kwana Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa matakin da ka iya hana yi masa shari'a har sai an yi zaben watan Maris. netanyahu ya huskanci zarge-zarge da dama ciki har da zargin karɓar manyan kyautuka da kuma yin alfarma na harkokin siyasa domin ba da labari masu daɗi a kansa yana dai bayyana kansa a matsayin wanda aka yi masa bita da kullun siyasa inda wato ina da niyyar neman kariya saboda ina sadaukar da rayuwata domin ku mutanen isra'ila in ji benjamin netanyahu a wani jawabinsa na talbijin a laraba ya ce amma akwai mutane da ba su ƙaunata sun aikata manyan laifuka kuma suna da kariya har tsawon rayuwarsu ya ce waɗannan mutane 'yan lelin kafafen yada labarai ne kuma 'yan ɓangaren hagu ne wani kwamitin majalisar dokoki ne dai zai yanke shawarar gabatar da batun kariya ga majalisar baki daya domin kada kuri'a a kai amma babu wani kwamitin saboda babu gwamnati a yanzu ba za iya yin wannan shari'a ba na zargin cin hanci da rashawan har sai an kammala wannan batu na ba da kariyar dubban masu zanga-zanga da ke neman kafa tsarin demokuraɗiyya a hong kong sun shiga sabuwar shekara na 2020 da maci a jiya laraba domin ci gaba da borin wata da watanni wanda ya mamaye birnin wadda china ke da iko da shi zanga-zangar ranar farkon shekara wata al'ada ce da aka saba gani a hong kong amma taron jama'a na wannan shekarar ya yi girma kwarai da gaske wanda ya biyo bayan wato tsananin adawa da ake nuna wa gwamnati tun watanni shida da suka gabata eric lai shine mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta civil human rights front wacce ta shirya zanga-zangar Ya ce a kowace shekara mutanen Hong Kong suna taruwa su yi zanga-zanga su bayyana bukatunsu ga gwamnati. Amma a wannan shekara suna kara fadawa gwamnati da ma duniya baki ɗaya cewa mutane ba za su ja da baya ba kuma ba za su yarda da tsangwamen 'yan sanda ba kuma za su ci gaba da neman biyan bukatunsu guda biyar ga Hong Kong. A farkon macin layi ya faɗa wa manema labarai cewa yana sa ran za a yi wato macin a cikin lumana ba kamar baya ba yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma feshin barkonon tsohuwar suka tarwatsa masu zanga-zangan da suka kafa shingaye a gunduman kowloon a jihar lamarin da ya kai ga tarihin victoria harbour ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon firaminista umaru sisoko Imbalo, wanda ya lashe zaben shugaban kasar gini bisau yayin da abokan adawarsa ke korafin tafka magudi hukumar zaben ta faɗa a jiya laraba cewa embalo ya lashe kashi 54 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da tsohon firaministan ƙasar domingo simos pereira na jam'iyya mai mulki ta paigc ya samu kashi 46 cikin 100 na ƙuri'un Pereira ya ce zai yi duk kokarin sai tabbatar da an yi wasi da sakamakon. Ya ce sakamakon wucin gadi da aka fara sanarwa yana tattare da rashin gaskiya kuma an yi magudi wanda zai iya cewa damfarar zaɓe ne yana faɗawa 'yan jam'iyyarsa. amma masu sa ido a kan zaben ba su ba da labarin wani magudi da aka yi ba kana wakilin majalisar ɗinkin duniya afirka ta yamma muhammad bin chambers ya yi wa hukumar zaben barka kana akan abin da ya kira wato aiki mai kyau da ta yi a gaida baba yakubu makeri da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. sai kuma rahotanninmu yayin da watanni kaɗan bayan rantsar da shugaban najeriya muhammadu buhari a wa'adin mulkin Sakaro na biyu wasu 'yan siyasa sun fara nuna sha'awarsu ta tsayawa takara a zaben shekarar 2023 a cikin hirarsu da yusuf aliyu harande tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru alhatu bafarawa ya ce akwai gazawar gwamnatin shugaba buhari na cika alkawarin da ta yi wa jama'a shi yasa jama'a suka kagu ta tafi to bisa gaskiya ina ganin ina cikin masu bakin cikin a hito yanzu ana maganar tsayawa takara ko ta shugaban ƙasa ko ta gwamna wanda yake waɗannan ma da ke kan mulki ba su ko shekara ba ma shekara hudu har tunanin maganar mulki na shekara hudu ko uku da annan tafi ina ganin ba a yi ma democracy adalci ba wannan kuma ina ganin kasawar shugabanci ce ta sa ana ganin kamar an gaji ana sauri kamar a ɗaga in ba haka ba ba ya za a halin yanzu ko shekara ba a cika ba a fara ɗauko hayaniyar tsayawa zaɓe na 2023. Kana nufin kasawar shugabanci na gwamnati Muhammadu Buhari kenan yasa aka fara kagara da ita? Eh ina ganin cewa haka din ne saboda inda gwamnati an wadatu ba a marmarin ta tafi. amma yanzu rashin ganin cewa gwamnati ta kasa shi sa kowa ke marmarin ta tafi amma ba haka ba babu dalilin da zai sa a ɗauko magana takara na 2023 wannan shi zai ja hankalin gwamnati ya kasance hayaniya ta shiga ko a apc ko a pdp a ƙasan ma gaba ɗaya rukuta su su shiga saboda haka wannan tunanin da ake na magana takara da ake lokaci bai yi ba wanda yake za a jawo hankalin gwamnati a juya mata hankali kaga in an ka ce an fara takara dole a samu bangaren gari bangaren za a samu kuma zai kawo cika ga ta gwamnatin siyasa kana wannan magana yan siyasa da dama za su ce tun za a tafi ake fafa gora shi yasa suka fara wannan tunanin to amma a jam'iyyar ku ta PDP a me kuka shirya ko kuma kuna nan da akidar cewar za a dawo da mulki ya dawo arewacin Najeriya ko ko mulki kuna ganin za ku tsaye da dan takara daga kudancin Najeriya to mu PDP ganam hasashe a rubuce ne an yi alkawalin cewa arewa za ta ba nan takar shugaban kasa ko za ta ba da shugaban kasa saboda haka wanga wanda aka bamu ba mu samu ba saboda haka ba alkawalin da an kai ba dan takara ce za a bamu shugaban kasa za an ce za a ba PDP ta kawo tunda haka kuma an ka ba shugaban kasan nan zai shekara takwas yana yi to mu yanzu an ba mu tiket tiket PDP ta ba arewa ba ba ta ba mu shugabancin ba tukun saboda haka ba abin zai canzawa ga wannan ra'ayina ne ba ra'ayin jama'iyya ba ne amma ni eh, ga ra'ayina na fahimta ta na ɗauka cewa har yanzu arewa muke da tiket ɗin takar shugaban kasa a pdp bisa alkawarin da an kai mu duba wannan matsala wanda ta yi katutu musamman a siyasar najeriya wanda za a ga cewar kuɗi na da tasiri a wajen yakin neman zaɓe ya kamata a ce akwai adadin kuɗaɗe da 'yan siyasa za su kashe a lokacin yakin neman zaɓe ko ko kawai a bar shi kowa ya wada ya kaso magana kuɗi suna da muhimmanci ba ma a siyasa ba a kowace rayuwa a matsayin na musulmi na san addinin mu ma sai da aka amfani da masu hali sannan ya kahu saboda haka akwai irin sayar na abakar akwai irin su matarsa hadiza duk waɗanga mutane suka taimaka addinin sun ci dukiyarsu saboda haka siyasa ma ta yanzu zamanin yanzu baya za a iya ce a yi siyasa ba tare da kuɗi ba kuma kaucewa a ce a tsara cewa ga za a yi da kuɗi ko a yakance ga za a kashe kuɗi abu ne mawuyaci. To wannan ai ana ganin cewar wannan kuɗaɗe da kuke amfani da su ku 'yan siyasa shine kuke siyan ƙuri'u ba tare da an zaɓe ku ba shi yasa ra'ayin kai yake daidai da kada a kawo adadin kuɗin da zaka ce tunda idan aka duba ko kasashen da suka ci gaba akwai adadin kuɗi da ɗan takara bai isa ya kashe fiye da haka ba saboda siyan ƙuri'u da kuke shasa ba kwa so ai kaga shi a kuskuren da muke kullum muna magana siyasa sai mu ɗauko america musa siyasa america ba ɗaya dai take da siyasa mu ba shekara 20 yanzu da siyasa mu amma shekara ɗari nawa demokradiyyar america take aji saboda haka sai ka dibi yanzu ta kahu a kana ɗauko abin da ya kahu shekara ɗaruruwa suka wuce da abin shekara ashirin saboda haka tahiya muke koyo shi ana kuskure ana gyara ana kuskure ana gyara wannan kuɗi ka ji ana cewa ana kashewa mahi yawanci su 'yan siyasar masu zaben talakawan ai su ashe ɗannu ga harkar siyasa saboda ka za ka kuwa in ba kuɗin ka bayar ba ko muhimmancin ka ko mutuncin ka ko mi gaskiyar ka in ba kuɗin ka ba ba a zaben ka amma za a gaji da wannan ta yanta yana ta sai an waye gari mu ma mun zama kamar demokradiyyar Amerika amma ba mu ɗauko yanzu da mun yi magana sai mu ɗauko magana demokradiyyar Amerika maɗa ta Najeriya ba zama daidai. Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa kenan tsohon gwamnan jihar Sokoto a hirarsu da Yusuf Aliyu Harande lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu. Hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya wato NUC ta sha alwashin hukunta duk wani malamin jami'a da aka kama yana amfani da sunan farfesa tun bai kai ga wannan matsayin ba. Hukumar ta NUC ta kuma buƙaci jami'o'in ƙasar da su samar da ofishin da zai rinka tantance farfesoshin jami'o'in nasu kafin su wallafa sunayensu a shafinsu da aka basu. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. Hukumar kula da jami'oyin Najeriya NUC ta ce duk farfesan karya da aka samu ka iya tafiya gidan yari don karyar zama farfesa babban laifi ne. Daraktan labarun hukumar Ibrahim Usman ya kasai ya bayyana haka lokacin karin haske kan bankaɗo farfesoshi ɗari na karya da hukumar ta yi. ya kasa ya ce masu dawar farfesoshin ba su kai samun matsayin ba amma suna amfani da sunan don burga a tsakanin jama'a ba jami'a da take aje mutum wanda ba farfesa ba ce shi farfesa ne amma a gari suna burga suna boge suna yawo suna cewa sunan shi farfesa kaza yana rubutawa ka gane to shine yanzu ne ana ana tantancewa ne na karya da na gaskiya shine kawai labarin ba wata illa da zai koyi ba tunda muka kama jami'a ta ce maka farfesa kai farfesa bane ai za mu hora ta shi yasa ai da muka sami takardun su da ba mu gane muka tsara kashe ta to ke jami'a wannan mutumin ya kama takarda ce shi farfesa ne amma ba mu gane bayanin ba ya bayanin yake to shine to sai ta mana a gaskiya gaskiya ba farfesa bane ko yana kan hanya ko ya kama hanya amma dai bai zama ba ko kuma gaskiya ba ma shi bane sai mace to ki za mushi kunne ka sashi a masa wannan suna Memba na kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibiyu Zahadeja Farfesa Aliyu Bunza da sashen harsunan Najeriya Jami'ar Dan Hodiyo Sokoto ya ce ko mutum ya kai farfesa ba zai cika shehun malami nan take ba. ka'idar mu ta dalibta ba za ka zama malam ba sai ka mutu sai abin da ka rubuta an tabbata ko bayan ka sai a ce malam wani amma kai da kanka a kira ka ko a kira kanka shehi ko a kira kanka ya doro to babban kure ne saboda shi ilimi baya da iyaka laraba na cewa farkon abu wai lamala ne haya yake shi wai bai da karshe saka duk abin da ka sani dan kaɗan ne ka sani don haka yana da kyau a ce bisa dai ka'ida malam an ce mutum kamar yanzu an ce mutum professor a university to za a ce masa maraba zuwa ga shi da buzun karatu yanzu ne za a yi karatu tana duba karatu aka kai buka buwar ake don yanzu ne za ka gane cewa hatta da yaron da ke da wata biyar kana iya karɓar ilimi gare shi ka dan bani lokaci ka dan baka labarin su injiniyoyi sun shigo cikin wani gari za a shiga da crane babba aka ga cewa sai an sare kohar garin aka an sare kohar garin kuɗin sun yawa ya za a biya su kuma duk injiniyoyi sun kware gaba ɗaya aka yi ta rikici aka za su shiga da wannan kiran cikin garin sai ga yara sun karo primary school an taso su to ce ah za a shiga da wannan abu cikin garin mu ya za a yi sai wani ce ai abin da kamata kawai sai a buge saman crane a buge ganuwar garin mu a shiga wani ce da ai da ko ai muna asara wani ce ah, to sai ai ta gina kasa mota shiga ya ce ah, to iyayen mu za a sa wahalar banza sai ce ai ni ne kawai zan sace iska na tayin motar sai a tura ta ci gaba a yi ɓanna kuma zo a sa iska saboda in ka ce profesa kai doro me ka gane kuma ka ƙara injin yaron ka yaro ya karanta da kai NUC na wallafa littafi duk shekara da ke kunshe da jerin sunayen farfesoshin inda yanzu akwai kimanin farfesoshi dubu goma a Najeriya. Hukumar ta ce ba a yarda malamin jami'a ya rika koyarwa a fiye da jami'a biyu ba, kuma ya zama wajibi ya yi aiki na tsawon sa'a goma sha takwas a mako. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru adama El Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe 12 da minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata sabida a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta a kai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya Jama'a da dama sukan shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani abin da suke ɗauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 yau Alhamis biyu ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocinsu sun ba da ƙarfi bana. mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a kasashen Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuri ya yi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati ta duba ta juya hankalinta a kai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalinsu su ciyar da su da makaranta da asibitinsu da duk ma'amalolin da suka dace matukar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba da fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a faɗaɗa duk mutane masu ayyukan yi kowa tafi aikinsa kuma an tafi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su samu bane sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri iri iri an faɗaɗa su sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abin kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashin hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samo ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sun shiga cikin tagayyara to amma matukar gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya in sha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko sunana Amina Umar Hussein da ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta a kai a wannan shekara ta biyu da 2020 shine tsaro saboda idan ka duba za ka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunƙata saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati to abubuwa za su ci gaba saboda idan ka lura gaba mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu na al'adan mu na zamantakewan mu saboda babu yadda babu aminci babu tsaro a tsakanin mu kuma in dai babu tsaro da wane bai san wane ba wane bai san waye ya shigo ba wane bai san waye ya fita a unguwar shi ba wane bai san waye zai cuce shi ba waye zai san zai shigo masa da wani abu duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye na rashin tattalin arziki na rashin kula da ilimi na rashin kula da tattalin kayan gwamnati duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro so gwamnati ta bada tsaro ga mutane ma'ana ya dawo hannun mutane ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido insha Allah ina ga in gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin zai ci gaba za ka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yadda ake tunani ba sai da tsaro ya zamana ya taɓarɓare wannan shine na. wakilin ma ƙasar kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a ƙasar Kamaru. To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata sabida a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan kamaru amma wani bangaren ana manta da su a rinka tuna da mata kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa su sa kuma ƙasa ta ci gaba amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin ƙasar nan take manta da mu mata kamar da na san mu da ƙoƙari mu ci gaba da ƙoƙari kan mu rinka ja da baya mu rinka haɗa kai kamar da muka saba yi muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana dama mu mata na san mu da ƙoƙari a gaskiya nina daɗa ba ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba su ma su yi ƙoƙari su rinka fitowa muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin ga baki ɗaya kuma zai ba mu ƙarfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba sha'anin ɓangaren ilimi a yanzu mata suna ƙoƙari ƙoƙarin kansu yaranmu ina gani sun yi ƙoƙari mu ma dai to da mun yi namu kokarin din amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika bamu namu kaso ba a sha'anin siyasa she kai kai kai kai kai amma in an zo ba a cika bamu wani kokari ba ko a samu a bamu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a'a mu ma bari a dafa mana baya a gaskiya wannan kam ni kan bana nan eh, nan a bayan gwamnatin kasan kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani mata mu ne a gaba mu ne masu aiki mu ne masu hada mutane amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba shi a sa mata a baya to a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske kuma ba ma jin daɗin wannan abin. Dangane da jin daɗin al'umman ƙasan Kamaru da kuma makarantun yara a ƙasan Kamaru mun daɗe muna wannan magana a kai dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a ƙasan Kamaru wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa da akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su su canja farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi wato ana kasancewa kasan kamaru zaka je ka samu gojin da zaka iya ka sayi buhun gyada a jaka uku amma kafin ka iso da shi zaka isa ka samu buhun gyadan da zaka yi maka jaka talatin amma dangane da mata akwai su ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba shi a ce shi maza kuma da akwai ayyuka ayyukan da ake ce maza ba za su yi ba shi mata to yanzu an so mu canja wannan salon a hankali a hankali cewa yanzu aka ga zaka ga zaka samu mata zaka same su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta ko suna aikin ruwa ko suna aikin gini muna ɗaukan wannan kaman ci gaba ne na yankin mata wato a ba su daman samun aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kam gwamnatin kasan kamaru tana kokari yan kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da da da da namiji kaga a nan kasan kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga kama shashin muku ku zauna a kasa a wulakanta ku gaba ɗaya a sa na gaba ɗaya a haɗa kuma ba wani wane ne wane ne wannan irin incin ɗin ne mata ba su da shi irin din ne mata ba su shi. To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta dubu biyu da ishirin. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa mu nufi ƙasashen Ghana da kuma Nijar. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Awa Garba da suka bada gudunmawa a ganin nasarar wannan shirin da ya kasance na farko a wannan shekara sai kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke amma daɗin madalla a gaida alheri grace abdu da shirin domin iyali yanzu kuma ga baba ya dawo da labarai wannan karan amma a takaice lauyan shugaban amurka donald trump rudy giuliani kuma mutumin da batun binciken ukraine domin biyan bukatun trump ya ta'allaka a kansa ya amince ya bada bahasi a kan batun shari'ar tsige shugaban kasa kuma ya ce zai yi iya sa ya ga an wanke shugaban ya ce zan bada bahasi lallai zan yi hakan zan bada lacca ne zan kuma yi jawabi masu yawa in ji Giuliani yayin da ya isa jihar Florida da ke gabashin tekun Amurka a ranar Talata domin halartar wata liyafar jajibirin sabuwar shekara. Ba a sa ran cewa Giuliani tsohon magajin garin birnin New York kuma da daɗin na hannun daman donald trump ba zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban ƙasa a shari'ar da majalisar dattawan take shirin yi tare da lauyan fadar white house pat cipollone babban mai kare shugaba trump idan har bahasin da giuliani ke shirin bayarwa ya tabbata to zai bankaɗo batutuwa da dama Kungiyar mayaka da Iran ke marawa baya da ke zanga-zangar kalubalen tafarmaki da Amurka ta kai ta sama sun janye daga haraban ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza a jiya Laraba bayan zanga-zangar da ta shiga wuni na biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. tun da farko jami'an tsaron amurka sun yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusan roba akan masu zanga-zangar bayan sun yi ta jifa da duwatsu a cikin ginin kana suka cinna wuta akan bangon ginin da ma wato rumfar da jami'an tsaro suke zama a kofar shiga ginin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokokin kasar ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada manta za a aiko mana da saƙonni a yaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at com ko kuma ta wayar taro a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu. musamman ma Baba Yakubu Makeri da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hanzi VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.